yadda wato sojojin Nijar suka fara gudanar da atisayen su a daidai lokacin ranar karshe da ECOWAS ta ware musu wadda kuma ake ganin wannan rana la wato ita ce ranar karshe da aka ware ma waɗannan sojoji domin dai su mika kansu ko kuma su tabbatar da cewa sun aje wannan wato aƙida da suka ɗauko ta yunkurin juyin mulki yanzu haka dai kasashen duniya da dama sun fara haɗewa Nijar ɗin kai a daidai lokacin da kuma 'yan ƙasa daga wasu ɓangarorin Nijar ɗin ma'ana ke ci gaba da goya ma sojojin nasu baya ko a jeriya an umarci dukkan mutanen Nijar wato da ke har harkar social media su saka wato tutar Nijar akan status ɗinsu. Hakan dai na nuni da cewa tamkar wata babbar rana ce da 'yan Nijar ɗin za su shiga wato ta 'yanci. Cikin bidiyo ko dai a barke da rikici ko kuma a sami 'yanci. Yanzu haka dai sojojin na Nijar kuma sun tabbatar da wato ikirari ko kuma a ce neman agajin gaggawa daga wata ƙungiya da ke ƙasar wato Rasha. A Rasha dai wato za a iya cewa wato Nijar din na neman agajin gaggawa daga gare ta bayan haɗin kan sojojin Burkina Faso Mali da kuma Gini wanda za su iya cewa wannan dama manya-manyan ƙawayen Nijar din ne kuma suna ɗaya daga cikin kasashen da dama ba su dinga ma halartar taron wato ECOWAS da ake a Najeriya ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa barkamu da haka sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka idan yanzu ku fara ziyartar muku da wuri ku danna alamar subscribe ku danna alamar ƙararwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura su zuwa a gare ku cikin sauki yanzu haka dai a yau za mu tattauna ne ko kuma wato jawabin namu na wato labaran safe da muke kawo muku wato zai tattauna ne gane da yadda 'yan majalisa suka kware ma ashuwa jubula ahmad tinubu baya da kuma yajin wato juyin mulki su ma wato suke neman agajin gaggawa karan farko wato daga kasar rasha a kasar rasha akwai wata babban wato rundunar soji wata edigan ma'ana wanda wato sojojin jan suka nemi wato tallafinta sojojin da sun aika sakon gaggawa na wato karan farko dai aka ga wato sojojin juyin mulkin na neman taimakon waccan kungiya daga kasar rasha ba don komai ba sai don ta kama masu domin kuwa suna ganin babu makawa wato ecowas da gaske take akan far musu duk da yake dai yan majalisar najeriya ba su amince ba game da a tura sojojin najeriya wato kasar niger kusan wannan shine babban agaji da taimakon da aka samu domin kuwa fahimta 'yan majalisun najeriya sanatoci sun fahimci cewa kamar wasu ne ke iza wannan wutar rikicin cewa da ma'ana dai ana son a hada wato arewacin najeriya da kuma kasar nijar fada ne wannan shine babban dalilin da yasa 'yan majalisun wato suka yi nazari a cikin 'yan majalisun da suka yi suka game da wannan lamarin da kuma suka ki amincewa da shi akwai honorable kawo sumaila wanda ya fito daga jihar kano akwai 'yan majalisu da dama daga yankin arewa da suka yi namijin kokari wanda tuni an fara jinjina musu sakamakon cewa a wato bukatar shugaban kasa shine a ba da sojoji wata rindina da za ta je kasar Nijar domin ta kai wato kungiyar nan ta ECOWAS wato sai da yawo yaƙi da sojojin Nijar duk wanda ya ce zai yaki sojojin Nijar tabbas wato ya kashe yan uwansa ne ma'ana musulmai domin kuwa kaso 90 cikin ɗari na sojojin da ke Nijar wato ko kuma a ce mutanen kasan ta Nijar gaba daya wato 90% za a iya cewa musulmai ne yanzu haka dai duk wanda ya taba wato arewacin na Najeriya za a iya cewa ya taɓa ƙasar Nijar. Wannan shine babban dalilin da 'yan majalisun suka duba ma'ana ba su amince ba da a tura sojojin Najeriya su faɗawa wato Nijar ɗin. Wannan dai dalili ya kara ba wa Nijar ɗin ƙwarin gwiwa da cewa kuma duk inda za a jefa sai an dawo teburin sasanci. Duk da yake wasu na ganin fa komai na iya faruwa wato mai rabon ganin baɗi ne dai ya gani. Kamar yadda sojojin suka turje suka tsaya kan wato manufarsu kuma tunda suka fara naɗe-naɗen mukamai manya a tsakaninsu tun daga wato shugaban rundunar sojin na ƙasa da kuma gwamnoni da suka nada guda takwas wannan shine abin ya ƙara tayarwa da ecowas wato hankali dangane da cewa wannan sojoji duk da ana wato yi musu barazana cewa za a ɗauki matakin soja a kansu amma ba su fasa naɗe-naɗe ba da abubuwan da suke wannan juma'ar dai da ta wuce a ƙasar ta nijar wato an gudanar da fata wato addu'o'i a masallatai maza da mata domin dai nema wa ƙasar ta Nijar mafita da kuma wato fatan nasara. 'Yan Nijar dai da dama ne ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su inda a gefe ɗaya wasu ke nuna goyon bayan su ga sojoji wasu kuma suna nan a bangaren wato dimokuraɗiyya. A wannan satin dai wato shashin Hausa na DW ya tattauna da wato wani Firayim Ministan Muhammad bazum wanda ya ce yanzu haka dai halin da ake ciki a Nijar ba hali ne mai daɗi ba. Baya ga katsewar wutar lantarki akwai akwai matsala ta kayayyakin abinci yanzu haka dai a birnin niyame da kwanni da duk wasu sauran wato manya-manyan ma birane na niger ba iya eh, ƙauyuka ba kayayyakin abinci sun yi tashin gwaurin zabo wanda ta tabbata cewa kaɗan daga cikin illa da wato matsalolin da juyin mulki yake kawowa duk da yake dai a wato zukatan mutanen Nijar wannan rana ce wadda za a iya cewa ta neman yanci a gare su babban dalilin da ya sa kenan aka kafe akan wannan neman yanci da kuma kokarin korar duk wani soja ko kuma wata kungiya ta wato wata kungiya da ta yi ma Nijar wato ƙawanya yanzu haka dai ba za a iya mantawa ba da irin yadda wato sojojin Amerika sojojin Faransa suka mamaye Nijar kuma suke zaune a cikin kasarta ta da zumar yaki wato da 'yan tayar da kayan baya kuma har yanzu ba su yi maganin 'yan tayar da kayan bayan ba wani martanin da 'yan Nijar ke maidawa ga wato babban sojin Najeriya wanda ya tabbatar da cewa suna jiran umarni ne domin fadawa Nijar din kafin daga bisani fa majalisa ta soke wancan batu na shi wanda aka yi ikirarin cewa wato shi wannan da babban soja ana ganin cewa yana fatan kawai a fada da wato rikici tsakanin Nijar da Najeriya sai dai kuma 'yan majalisa sun ki amincewa da wannan manya-manyan malamai dai sun fara wato tunan silili ga wannan babban soja wanda ake ganin cewa tamkar ya yi fatan abin ya faru ne wasu dai na cewa tsakanin Najeriya da Nijar wato bai kamata ma a ce an samu wata baraka ba duba da yadda ita ce ƙasar farko wacce tafi kowace kasa sauran ma'amala ko kuma a ce ma'amala ta kusa-kusa tsakanin Nijar ɗin da Najeriya yanzu haka dai za a iya cewa 'yan Nijar da suka yi auratayya da kuma 'yan Najeriya da suka yi auratayya ba su da iyaka wannan shine babban dalilin da idan har ka farwa Nijar wato ka taɓa arewacin Najeriya. yau dai take karewa za a iya ca wato yau za a yi ta kare wannan ce ranar karshe za dai a gani ko wato ecowas din za ta amai ta lashe ko kuma za ta afkawa wato sojojin na nijar to a yau dai ake sa ran ganin dukan abin da zai faru domin kuwa tuni dai wa'adin da wato ecowas din ta bawa nijar ya kare kuma wannan shine babban dalilin da wato sojojin suka fara neman agaji daga kasashen waje kamar misali kasar rasha da wato wasu sauran kasashen mali burkina faso da kuma gini waɗannan dama suna ɗaya daga cikin manya-manyan ƙawayen Nijar ɗin sai dai kuma ƙasar Chadi ita ma za a iya cewa za ta iya biyo baya wajen wato tallafawa Nijar ɗin ba don komai ba yanzu haka maganar da ake cadin ba ta cikin jerin kasashen da za su wato fadawa Nijar domin kuwa ta tabbatar da kaucewa daga cikin wannan tsari na ECOWAS da take son dole sai dai a fadawa ƙasar ta Nijar. Yanzu haka dai abin a jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin ma'ana ƙungiyar nan ta ECOWAS da kuma wato ƙasar Nijar ɗin ma'ana sojojin da suke gudanar da juyin mulki kuma suke ci gaba da riƙe wato Muhammad Bazoum wato tsohon shugaban ƙasa kuma wanda aka zaba kuma wanda ita wannan ƙungiya da sojoji ta kifar yanzu haka wannan shine babban abin da aka jira a ga yadda za ta kaya a ranar karshe da ecos ta yi gargaɗi kuma ta kafa manijar takunkumai kala-kala yanzu haka ana jiran a ga yadda za ta kaya fatan fatanmu da shine allah ya kawo mafita ya ƙara zaunar da nijar da najeriya lami lafiya amin amin ku ci gaba da kasancewa da mu insha allahu a bidiyo na gaba za mu kawo muku wani sharhin akai